الرحيم حمدا وشكرا طيب الأنفاس لله ذي الآلاء رب الناس يؤتي ويمنع من يشاء بفضله وبعدله لا يقتدى بقياسي والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا sha huɗu ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1440 daidai wanda shi daidai da sha biyar ga watan takwas shekara 2019 sha tara ne yau na kasar na tura to hakan ya haka ne sha shi watan na ce sha hudu sha biyar ne na faɗi daɗin jiya ne ashe wanda ya daidai da sha shi daga watan takwas shekara dubu biyu da goma sha tara a wannan masallaci masjidul imami ahmad da ke nan layin suleiman abubakar a wannan unguwa ta sabuwar kaduna mai sunan wajen nama biddam sabon gida ko ban da shi fa sabon gida ko abubakar suleiman a wannan guri yana ɗaya daga cikin gurare da muka fara gabatar da karatuttuka wani dalili daga cikin dalilai masu yawa suka sa karatu ya tsaya amma insha Allah yanzu mun dawo da izinin Allah za mu ci gaba da karatuttuka ba tare da ɓata lokaci ba kuma wani lokaci musamman karatuttukan ma da suke da alaƙa da abin da ya shafi sati ko lahadi da rana to insha Allah nan ne zai zama galibin inda za mu dinga gudanar da karatuttukan akwai littattafai a nan guda uku akwai sunan abi dawuda akwai ban sani wannan alfurkan sannan akwai mawaƙifin imaniya duka an faro inda littattafan lokaci bai bayar ba amma da insha Allah muna ganin cewa wannan nauyin yana kanmu za mu ci gaba da yi a matsayin ibada har sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki mu. wannan littafi na sharhu sunna na al-imam al-barbahari dan uwa malam alqasim shi ya fara karatun wannan littafi Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alheri kamar yadda ya fara karatun sunan abi dawud to wani uzuri daga cikin uzurruka shi ma ya sa karatun ya tsaya ta bangaren sa to da shi dama shigowa yake bai gari mun kuma muna gari to ba zai yiwu ba ya zamanto lokacin da muke da shi wajen da dama wajen zuwa mai yi karatun ya zamanto irin wannan damar yake da shi ita da haka insha Allah sai muka ga cewa wannan littafin shi ya kamata mu fara da shi daga baya kuma sai raguwar su biyo baya insha Allah haka za mu ci gaba da yi ba tare da ɓata lokaci ba za mu karanta muƙaddima idan mun karanta muƙaddima ya yi ishara zuwa ga wasu abubuwa shi mai littafi ba zan tsawaita a kansu ba ni ma zan yi ishara daga nan kawai sai mu tsallake mu tafi zuwa ga ainihin abin da shi ne ya kamata mu tafi a kansa bayan bismillahir rahmanir rahim sai al muqaddimatu ya kawo kutubatul hajja shine inna hamdalillah dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa wata'ala nahmaduhu muna gode masa dan Allah ya cancanta a gode masa din wa nasta'inuhu muna neman taimakon sa Allah ka taimake mu duniya da lahira wa nastaghfiruhu muna neman gafararsa Allah ka gafarta mana wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman tsarin Allah daga sharrin kawukan mu saboda innan nasala la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi rai tana umarta dan adam ya aikata mugun aiki sai dai wanda kai Allah ya tsare shi to Allah ka tsare mu wa min sayyiati a'malina daga duk wani aiki mara kyau Allah ka tsare mu da shi man yahdihi Allah duk mutumin da Allah ya shiryar da shi fala mudilla lahu babu wanda ya sai batar da shi wa man yudlil wanda Allah ya batar da shi fala hadiya lahu babu wanda ya sai shiryar da shi kuma wanda Allah ya nuna masa hanyar shiriya ya kama ta rike to ba mahalukin da ya sai batar da shi wanda kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna masa hanyar shiriya shi kuma ya ce ba mata ba to ba wani mahaluki da zai iya nuna masa hanyar daidai ya kama ta yi shi yasa Allah ya ce wa amma samud fa hadainahu fastahabbul ama ala huda mun nuna musu mun ce ga hanyar shirya amma kiri-kiri suka ce su ba sa san tabata suke so su bi da za ka yi da su ba wa ashadu ina shaida cewa Allah ilaha illallah Allah ba shi da abokin tarayya kuma wahadahu shi kadai ina shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wahadahu kuma Allah shi shi kadai ne kuma wahadaniyarsa wahadaniya ce wacce la saniya laha a qur'ani zaka ji ana cewa ilahukum ilahun wahidu to shi wahid din da ake samu a samu sanin da sadi ta zuwa ashir to wahadaniya ta Allah wahadaniya ce wacce la saniya laha ba ta da nabi shi yasa wani wajen yace kul huwallahu ahad to a wajen shaida malamai suka ce a nan wajen ba daidai ba ne mutum ya zo nan wajen ya ce wa na shahadu muna shaidawa kakkasa nuno wanda damirin ya koma zuwa ga na hannu ka ce wa a shahadu. domin in ka san kanka baka san kowa ba sai aka baiwa ka ba da shaida a madadin ka kuma a madadin wani an gane Allah la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wanda za a ce akwai wani wanda yake da matsayi a sama ko ƙasa wanda ya tarayya da Allah a wani abu wanda in babu shi Allah ba zai fara zai fasa al'amuransa babu shi wa ashadu ina shaida cewa anna muhammadan lalle annabi muhammad abduhu bawansa ne wa rasuluhu kuma manzansa ne sallallahu alaihi wa sallam dan haka kasancewar annabi na bawan Allah kasancewarsa manzan Allah wa'annan kalmomi suna mai da martani ga bangarori guda biyu bangare na farko wanda za su ɗauki matsayin da ba na annabi ba su bashi da yadda kaga annabi yana da matsayi a wajen Allah to alaƙarsa da Allah alaƙa ce ta bawa da kuma Allah ma'ana alaƙa ce ta alkaliku da almakhluku waye alkhaliku shine Allah qul illahu khaliqu kulli shay'in wa huwa alwahid alqahhar da haka shi kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin ababen da Allah ya halitta amma a cikin halittar Allah din shi yafi kowa daraja to bawa ne na Allah sannan wa rasuluhu manzan Allah ne a ciki akwai mai da martani ga waɗanda za su yi jafa'i su ce ba su yadda da manzancinsa ba da aka yi ya yi su ya ku ya yi halladina amanu ƙullaha ya ku masu imani ku duk tsoron Allah matuƙar jin tsoron Allah wala ta mutun na kada wanda ya kuskure ya mutu illa wa antum muslimun yana kan tafarki na musulunci ya yi ta ƙurabba kuma ya ku mutane ku duk tsoron ubangijinku alladhi khalaqakum min nafsin wahida wanda ya halice ku daga rai kwaya ɗaya shine annabi adamu wa khalaqa minha zawjaha ya halicci matarsa daga wannan wato ran nasa to da haka malamai suka ce istilahin qur'ani na cewa zawju wanda mazdaransa shine zaje zuju yana daga cikin ma'anarsa akan ce zawwaje zawujin da ma'anan at-taqlidu ta kudawa kamar yadda Allah ya ce ya habu liman ya sha'u inasan wa ya habu liman ya sha'u zukur awi zawujuhum ko ya cakuɗa idan mace tana samar da abin da ake bukata a wajen zaman aure to lokacin ake ce mata zawuja sai sa an ka bi istilahin qur'ani kaga duk isan da kaga ya amfani da kalman imar'atu to sai ya faɗa maka akwai ɗaya daga cikin matsaloli guda hudu da ƙur'ani za ka ga amfani da lafazin imar'atu to shi sa annabi adamu saboda matarsa zauja ce don yana samun natsuwa da ita kamar yadda ya ce wa kulna ya adamu kun anta wa zaujukal janna ka zauna da kai da matarka a gidan aljanna wa basta sannan Allah ya yada min huma daga su nan guda biyu rijalan mazaji kasiran masiya wa nisa'an da mata ba sai an maimaita kasiran ba saboda kasiran din ya gabata wattaqullaha ku bi tsoron Allah alladhi tasaaluna bihi wanda kuke tambayar junan ku da shi wanda yana ba min tafa'ala ka ce wani dan Allah kai wani dan Allah ka bari sannan akwai qira'a na tasaaluna kuke yawan tambayar junanku ku da shi akan abu sannan wal arham sannan ku bi tsoron Allah wajen yanke zumunci me yasa na muga cewa wato arrahim mahaifa dan sa arham hakanan shi ma zumunci shi ne al'arha saboda yanzu a nan wajen duk wanda ka gan shi da mata da zai aure shi ya je ya zaɓo ta ya wuro kuma yau wata matsala na iya faruwa a yanke alaƙar kuma ta yanku har abada amma wajen wane ya zama wanka ko kaninka ba kai ka tsara haka ba Allah ne ya tsara haka kuma baka isa ka yanke alaƙa ba ila yau qiyamati tana nan shi yasa Allah ya ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ku ji tsoron yanke wannan zumuncin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kulla kulla da ba mahalukin da isa yanke shi inna Allah kana alaikum raqiba Allah ya kasance mai kiyayewa akan ku ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani ittaqullaha ku ji tsoron Allah wa qulu qawlan sadida ku faɗi maganar da ta dace yuslih lakum a'malakum sai Allah ya gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum sannan ya gafarta muku zunubanku Allah ka gafarta mana zunubanmu ومن يطع الله ورسوله والنبي بالله يبي من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد فاز فوزا عظيما wannan mutumin ya rabauta rabo mai girma ƙwarar gaskiyar gaske shi yasa zaka ga alfazazi yana faɗa yana cewa wato laqad khaba marraddatu kaffu samahi wai marraddatu kaffu samahi duk wanda tafin hannun annabi mai sauƙi kaga annabi ya ƙi masa rangon a alƙiyama ya ƙi karɓarsa to laƙada kaba wannan mutumin ya taɓi wallahi shi yasa ya ce wa kullu salahi wato wa kullu salahun kharijun an salahi duk wani gyara da za a duniya inda ya fita daga gyaran annabi wa za a salahun kharijun an salahi duk wani gyara da za a inda ya fita daga gyaran annabi muhammad to wannan gyaran ɓatacce ne da haka ya ce faman hada anhu duk wanda ya karkace daga barin bin hanyar annabi ya ce sai a min falahi ku tabbatar ku cire tsammani daga samun rabarsa gobe alkiyama shi yasa yake cewa da wa ittiqam majmu'atun fittiba'i duka abinda da ya shafi dabi'u na tsoron Allah sun tattare ne wajen bin annabi Muhammad sai ce walimla saboda ko abin ba zai zama haka ba bayan wa khairul alamin Muhammadu bayan mafi alherin talakai shine annabi Muhammad amma ba'adu bayan haka fa inna hadisi zancen da yafi kowane zance a duniya shine lahi ta'ala littafin Allah kamar yadda qur'ani ke faɗa wa man asdaqu min allahi qila wa man asdaqu min wa khairal hadi shiriyar da tafi kowace shiriya ita ce hadi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shiriyar annabi muhammad wa sharral umuri mafi sharrin al'amura shine muhdathatuha abubuwan da aka kirkira wa kulla muhdathatin dukkan abin da aka kirkira bid'atun bid'a ne in da sunan addini ne ba wata bid'a hasana da husaina har da ma husana a cikin bid'a babu wa kulla bid'atin dalala duk kuma wata bid'a bata ce wa kulla dalalatin fil kowace irin bid'a kuma in ba sa'a ba daga ƙarshe zaka ga wuta za ta ja masu ita bala yace amma ba'du bayan haka fa innal aqidata lalle aqida da kuke ganin tahiyar rukunin rakisu shine rukuni wanda yake kafaffe fi hayatil muslim a rayuwar musulmi iz yayin da biha najatuhu da aqida mai kyau ne mutum yake tsira fa hiya al asasu alladhi yabni yabni alayhi ma ba'dahu ko yubna alayhi ma ba'dahu shine ginshikin da ake gina abin da zai biyo bayan rayuwarsa ta duniya ta riga ta kare fa in sahha al idan aqidar ka a nan duniya ta yi kyau to sahhatul a'mal sai ayyukan ka su yi kyau bi shurutiha da sharuɗanta wa in fasadat al-i'tiqad idan aqidar ka ta lalace fasadatul a'mal shikenan aikin ka ya riga ya lalace da haka ake cewa aƙida mai kyau shine jarin ka shine makomarka duk mutumin da ya rasa aqida mai kyau to ya rasa makoma mai kyau kuma kuma mutane za ka ga saboda ba su gane Allah ba ba su gane aƙida ba fa yanzu da za a zo cikin watan ramadana mala aminu yana tafsiri a nan wajen sai a zo mai da tambaya a ce alaga ta malam yanzu da cikin watan ramadana na wani da rana ya je ya samu mamarsa ya danne ta ya yi zana da ita yanzu da za ka ga mutane kowa ya ɗora hannu a ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qad qamatil qiyamah alqiyama ta ya kusa fi nafsul waqt a wannan lokacin da wani zai zo yana tambayar mala aminu ya ce aka rama kallawa mai za ka ce cikin ramadanin nan yanzu na aka samu labari wani ya je wajen wani boka ya bashi wasu ka'idoji da tsa da kaza ya ce sai ya yanka zakara iri kaza ya kaza ya kaza wala za ka ga mutane yadda wancan abin ya girmama a su wannan abin ba zai girmama a su ba me yasa saboda ba su gane Allah ba su gane tauhidi ba Amma da sun gane Allah sun gane tauhidi matsalar mutum ya zina da mamashi a cikin watan ramadana da rana ta fi sauki a wajen Allah sama da ka tashi ka tafi wajen boka ya sa maka shar'i da ka'idoji tafi amma saboda mutane ba su gane Allah ba su gane tauhidi ba sai zamanto matsalar manya-manyan laifuffuka ta fi girma a idansu sama da abin da yake da alaka da zai lalata ƙilar mutane to shi yasa kuka ga kamar yadda zai yi magana lida saboda wannan ne kanat awwalu marahilin da'awa farkon mataki na da'awa allati kama biha nabiyuna muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda annabin mu annabi muhammad ya tsayu da ita hiya ta asisul aqidatu sahiha shine kafa aqida mai kyau fi nufusin nasa a cikin rayukan mutane fa kana yad'u ila tauhidillahi azza wa jalla sai zaman to annabi yana kiran mutane zuwa ga akadaita Allah domin at-tauhidu shine sanya abu kwaya daya amma malamai suna nufin shine wato kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta wa nabzu shirki da kuma watsi da shirka kuma za ku ga ba Allah ba dan adam ma a matsayin da yake yana ganin shi kadai ya kamata a yi musharaka da shi shi kadai ya kamata ya zama daga ran da wani ya musharaka da shi ba a wani wa lafiya inda an tashi daga karatun nan ka tafi gida inda kake zama kawai sai ga wani garjejen kato zuwa zauna wajen matarka ta ɗauko mai girkin ka yana ɗiba tana masa fifita tana masa tausa kaga wannan shirka ne da duk mai gidan da matarsa ta yi mata haka ba zai yafi mata ba in baka gane ba ka tafi gidan rediyo gobe ka ba da sanarwa a gidan rediyon ka ce kai ma a matsayin ka na mai girma gwamna ka gani ka yi shirka da man nasiru ba zai taɓa <laughs> wala ba ba ko to saboda haka abin ta bakin kalala yake walihan abin a yake da amma kuma sai ga mutane wai sai a ce ma mutum ka bauta ma Allah shi shi sai ga mutum wai sai ya jinjina wai Allah daya kakka bauta mai shi kadan ka bari ka je lahira ka ga yadda za ku riko da da shi in ka hada shi da wani wajen bauta wallahi za ka ga yadda za a kwashi ta shi yasa ya kira ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqar ya ayyuhan nasu fasta mai ula an buga misali kowa ya karkada sa da kyau saurara iji yace innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu zubaban wala istama'ula wanda zaka je ka kira wani Allah idan bukata ta taso maka Allah yace ba wanda ya halicci ko kuda a cikin su ko sun taru ba za su iya da annabawan Allah da mala'iku kaf su taru a sama da ƙasa walla ba za su yi halitta ko kuda ba in kuma gumaka ne Allah ya ce wa in ya yaslubuhum az-zubabu ya la yastanqidhuhu min da kudan ma zai zo ya taba gunki ya gudu shi gunkin bai iya bin shi ya dauki mataki shi yasa Allah sai ce da ufa talibu wal matlub yanzu da mai neman da wanda ake nema a wajen shi dukkan su duk masu rauni ne to da haka wannan shine wa balla annabi ya tabbata ala zalika akan wannan muddatan tawila lokaci mai tsawo walam yakun kai bai ma kasance ba furi da min umuri tashri'i an farlanta wasu al'amura na shari'a illar qalil sai yan kadan daga ciki da ka samu ai maganar sallah ba tare ma da bayanin sallah ba tafsir sai ka sai a madina ne za a yi bayanin cewa ga yadda za a yi sallah akwai wanda sun shekara goma sha uku ba annabi sai da shekara goma bane sannan aka yi isra'i da mi'raji da shi aka karɓo sallah ya rage saura shekara uku zai baro makka ya taho madina akwai wanda sun mutu a makka ko sallah ba sa yi kuma yan aljanna ne saboda sun mutu da aƙida mai kyau lokacin ba ta sallah ake ba ana maganan ne ya za a yi mutane su bauta ma Allah shi shi kaɗai kan haɗa shi da kowa amma yanzu Allah ya kiyaye sai ga mutum yana sallah sai dai a hankali kullu hada dukkan wannan fa min saboda an tattaƙirar al'aƙida ta aƙida ta tabbata a sahiha ingantacciya fi nufusul musulmina a cikin rayukan musulmi hatta innal qur'an al-karim har sai da ya zamanto al-qur'ani mai girma alladhi kana yanzilu bi makkah wanda yake sauka a makka kana aglabuhu mafi yawancin sa yattasimu bi hadhihi sima ya siffantu da wannan sifan ne wahiyar kalamu ita ce magana an umuru li'tiqadi akan abin da ya shafi al'amura wanda dan adam ya kamata ya kudirce a zuciyarsa ya bauta ma Allah da su min al-imani billahi maganan imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanni wal yawmil akhir da rana ta ƙarshe saboda an kira ta rana ta ƙarshe ne saboda da ranar ta zo komai na rayuwar duniya ya zo ƙarshe wal da kuma qaddara wa ghairi dalika da wani wannan yanzu idan aka samu wani masanin lissafi a nan wajen ko a nan unguwar idan ka ɗauko shi ka ajiye shi sai ka rubuta ɗaya sannan sai ka kawo zirika guda uku ka rubuta a gaba nawa kenan ba dubu ba idan ka ci gaba da ƙara zirikan ai gwadon yadda lissafin zai ci gaba da tafiya saboda ɗaya idan ka zo ka shafa ɗayan sai ka bar zirika duk wani masanin lissafi da zaka tasa a nan garin in ka tambaye shi ka ce masa nawa ne mai zai ce maka duk wannan zirikan aikin banza ne ba su da wani tasiri ban ba wannan ɗayan da haka aƙida mai kyau ita ce kaɗai take da tasiri idan an je lahira sallarka da azuminka da zakka da aikin hajji da zaka yi Allah ya karɓa da an samu ta lalace shikenan ta lalace shi yasa ana karanta akdari cewa malam ya hadari ya yi wannan karatun amma mutane jan baki ake a fasara a wuce ba a gane me yake nufi ba da ya ce awwalu ma yajibu alal mukallafi sai ya ce me tasihu imani sannan ka ga daga baya biyu sun ma kaza kaza kaza kaza kaza saboda ya san idan aqida mai kyau ta riga ta lalace duk abin da zai biyo na hukuncin sallah da hukuncin kaza wallahi idan an je lahira kakkai tsammanin zai ma amfani ba zai ma amfani wallahi kama abin bakin ciki yanzu da ka zo kace to yau ne za mu yi karatun kitabu tauhid na babban malamin nan Sheikh Muhammad bin Abdullah sai ne ce to Allah ya kawo ranar za su zage mutane tun ma baka fara karatun boye kai zagi ai kamata alal akalli ya jira mai zaka ce an gani to shi yasa kamar yadda zamu gani duk mutumin da ya ɗauki matsala ta aqida da muhimmanci ko a cikin ahlus sunna ne wajen sai ya karantar da ita to yafi kowa fuskantar ƙalubale da shan wahala sai ya ce wa min huna daga nan ne adraka ahlul ilmi ma'abuta ilimi suka riski ahammiyatul aqidati muhimmancin aƙida fa'allafu suka wallafa fi dalika a cikin wannan kutuban littattafai wa rasa'il da rasa'il tubayyin wacce take bayanin madmuna wato a kunshe ma ya jibu alal muslim abinda ya waje ga musulmi an yi ataƙi da hu ya kudirce shi mujmalan wa mufassalan a dunkule da kuma bayani daki daki wa hadhihi al-kutub wa innal litatafan imma an takuna dimna kutubin kabira ko dai ka same su ta kunsu litatafai masu yawa kama fa'al al-bukhari wa muslim kama yadda al-imam al-bukhari da muslim suka yi fa tajidu fi sahihaihi ma zaka samu a bukhari da muslim ko ya rubuta kitab al-iman wa inda al-bukhari wahdahu kitab at-tauhid da ka samu kitabul iman a bukhari kitabul iman a muslim sannan kuma al-imam al-bukhari shi yake da kitabut tauhid wasiwa dalika min al-mawdu'at da wasan wa'annan daga cikin mawdu'i za ilaqa ma'abuciyar alaqa bi mawdu'il aqida wacce take da alaqa da mawdu'i na aqida wa kana ya kasance ghayruhuma min al-musannifina Eh, wa hakanan wasu daga ciki ma wasu su min al ne daga cikin waɗanda suka ainihin wato ya tasnifi wa ma an takuna hadhihi al-kutub ko ka samu waɗannan littattafan mustaqilla cin gashin take tu'una ana kulawa bi amrul aqida da al'amarin aqida wa hadhihi aidan wannan shi ma ma an takuna ullifat ko dai kasance an rubuta ta taqriran dan tabbatar au ullifat lirraddi ala ahli al-ahwa'i ko ka samu an rubuta dan laddi ga masu son zuciya wal bid'i wayanda suka shigo da bid'o'i allati ma fati'at wacce wannan bid'ar bata gushe ba ta zaharu wahidatan talil ukra bata gushe ba tana bayyana ɗaya bayan ɗaya wannan na bibiyar wannan mukharrajatan ko mukarrijatan karnaha tana mai fitar da ƙahonta fa ya sadda laha ulama'u Al'ummatin muhammadiyya sai malamai su fito na fito da ita ibdalan dan lalata ta wa tafnidan da kuma karyata wannan bida da ta bayyana wa amma in tumisa asa wa ma in tumisa asaru bid'atin ba a taba shafi alama ta wata bid'a ba aw firqa ko wata kungiya hatta tutillu ukhra bi ra'siha sai an samu wata kuma bid'a ta sake bullo da kanta Hmm? min an wato tabahatu laha an muridina tana kuma bincike dangane da wasu muridan wannan za su zo su bita sai ya ce wallahu galibun ala amrihi amma Allah shi yake rinjaye akan al'amuransa walakin na aksaran nasi la ya'lamu to yana daga cikin tarakuna da shedan dama yake kafawa guda bakwai tarko na farko shine na shirka da Allah idan ya kafa ka kauce masa to sai ya dawo tarko na biyu shine bid'a ita kuma bid'a dama za ka samu protocol ce ta shirka duk inda shirka za ta zo bid'a ce take fara zuwa sai ta dudduba ta gaggara. in ta tabbatar komai ya kama sai ta ce ta kaddam gabatu kuma duk inda bid'a ta kama ga mutane za ka ga shirka kuma tana saukin shiga a wajensu yin shirka yana da sauki to haka al'amarin bid'a yake Allah subhanahu wata'ala ya tsare mu to saboda haka shi yasa kaka tsammanin haka za a yi ta bugawa tsakanin ƙarya da gaskiya hatta ya ƙarya Allah amran kana mafaula har sai lokaci yayi to shine sai yace wa min ashhar daga cikin mafi bayyanan hadhihi kutub bayani as-sunnah li Ahmad bin Hanbal wanda ya rasu shekara ta 241 ya rubuta as sunna sannan akwai usulu sunna lahu aidan yana da usulu sunna nashi sannan akwai dan shi abdullahi yana da littafi shi ma da rubuta wato usulu sunna sannan akwai sharhu sunna lil muzani wanda ya rasu hijira 264 sannan akwai as-sunna libn abi asim wanda ya rasu hijira 287 sannan akwai as-sunna li abdullahi bin abin ahmad bin hanbal wanda ya rasu jira 290 dan al-imam ahmad sannan akwai al-ibana an usulul diyana ibn bakka al-abkari wanda ya rasu jira 387 sannan usulu tiqadi ahli sunna lihibatullahi al-lanakai wanda ya rasu jira 418 الشريعة هكذا الشريعة لمحمد بن الحسن العاجولي wanda ya rasu jira 360 kenan ko sai yake wannazi mutumin da zai dubi fi hadhihi alkutub a cikin wa'annan littattafan wa ghairi hada wani ta zai samu fiha a cikin ta umuran al'amara tasba'ul ibadat wal mu'amalat wacce take bibiye da ainihin wato ibada da mu'amala ka kasar salati gashi littafi ne na aƙida amma za ka samu ana maganan ƙasar sallah a ciki fi a cikin tafiya wal ga gashi littafi ne na aqida amma za ka samu ana maganin shafa alal khuffaini akan hufi wal buyu gashi littafi ne na aqida sai ka ga matsalar ciniki ya shigo ciki wa gairi hada waninta zalika wannan ko ya faru ne anna mafhuma lafzi sunna mafhumi abinda aka fahimta na lafazin sunna inda na a wajen malaman farko kana amman so idan san faɗe shi ya game dukkan abin da ya shafi addini to da haka daga ba sai aka zo aka kasa ika su gida hudu akwai istilahi na malaman aqida akwai na malaman fiqh akwai na malaman hadisi akwai na malaman usulul fiqh wajen ta'arifin sunna so saboda haka in malamin ya ce sunna sai kai la'akari wani bangare yake yanzu idan malami ne na aƙida kamar yadda wannan littafi ne na aƙida an sun ce sunna ya ƙunshi duk janibin rayuwar annabi ta mu'amala da ta aƙida da ta ibada an fahimta a yi sai yake ta wafi nazari a cikin tunanina an na sababa hu sababan da yasa suka kawo misla hadhihi al-umur kwatankwacin wa'annan al'amara a littattafan aƙida huwa tamyiz ahli sunnati an ghairihim shine bambance ahli sunna da wasun su fa hunaka min al firqi saboda akwai daga cikin kungi wanda suke jingina kansu zuwa ga addini man yunkiru al masa al khuffain akwai wanda zai ce bai yarda da shafa akan huffi ba kamar shi a sama inkarin wannan matsalar ba su yadda da ita ba to tunda suna inkarin ta shi yasa sai kaga matsala ce ta fi amma malamai suke kawo ta a babin aqida saboda an samu wata kungiya kacokan da take karyata wannan matsalar sai ce wa gairi zalika da wannan wannan wallahu ta'ala a'lam wa min hadhihi al-kutub daga cikin waɗannan littattafan akwai kitab sharh sunna lil imam abi muhammad al-hasan bin ali bin kalab al-barbahari al-mutawaffa wanda ya rasu hijira 329 wa kitabuhu littafinsa yu'addu ana lissafa shi min awa'il al-kutub yana daga cikin littattafai na farko fi hadal babi a cikin wannan babi litaqaddum saboda gabatuwar tabaqatu sahibihi wato a ma'abocin littafin wa fi ma yali a cikin abin da zai akwai iddatu fusulin fasulla masu zuwa ta ta'allaku bil kitabi wacce take da alaka da littafi sannan wa mu'allifihi sannan take da alaka da wanda ya wallafa littafi na nahwi tari na farko tarjamatul imam albarbahari da kun ga tarjama su ayayi ta ne safaha masu yawa me sai da aka daka karanta tarjama aje sun yi mana lokaci na biyu alkalamu ala taba'ati sabiqa wato bugu akan taba'ar da ta bugata na littafin annusaku ko al almu'tamar nuskar da shi ne wannan malamin ido gara fi ta haƙiƙin kitab wajen taƙiƙin wannan littafi tausiqun nisbatul kitabi wato amintar da jingina littafin ilil mu'allim zuwa ga wanda ya rubuta shi amali aikin da yanayi ya ce in ji malam fi ta haƙiƙin kitab wajen tabbatar da littafin da kun ga tarjama sa shafi ɗaya biyu uku hudu biyar wajen kusan shafi shida tarjamar sa su ke yasa ce watakila sai dai mai ishara tarjamatul imam al-barbahari ismuhu sunansa huwa qami'ul bid'ah wa shekul hanabila fi waqtihi wanda yake mangare bid'a qami'u shekul abdullahi gondi yana faɗa yana cewa bada'atu bi bismillahi wa shukr yatba'u sayti ala qam'i kuffarin alaina tajamma'u ليستعسل الإسلام والمسلمين من بلادهم والله في الفضل أوسأ sannan alhassan bin ali bin khalaf abu muhammad albarbahari bi fathi alba'i fil mawdi'aini ba'ul din ay mata fataha a gurare guda biyu wa sukunin ra sannan ra'un din ai mata sukun nisba nisba ne ilal barbahar wa hiya al suka ce shine magunguna allati tujlabu min al-hind wacce ake samuwa daga ainihin wato hind shi yasa wannan al-imam zahabi a cikin siru a an nubala da ya tashi zai tarjama sa sai ya ce hanabilati sai ya al-qudwatu al-imam sai ya al-qudwa jagora ne Abun koyi ne ka sannan al-imam abu muhammad alhassan bin ali bin khalab albarbahari sai ce alfaqihu sannan malamin fiqihu ne sai ce kana qawwalan bil haqqi yana da yawan faɗan gaskiya qawwal shi ga sai mubalaga sannan da'iyatan da'iyatan ila al-asar yana kira zuwa ga asar abinda ya tabbata na maganar Allah ko annabi ko aikin magabata sannan la ya kafa fillahi law matala'in bijin tsoron zargin din mai zargi akan hanyar Allah to saboda haka shi yasa za ku gaya shi nan ya ce wiladatu haihuwarsa lam ajid man nasa ala wiladati albarbahari wattafaqu ala annahu mata malamai sun ittifaqi ya rasu hijira 329 sannan wa zakaru annahu asha 76 aw 77 shekara wato 76 ko 77 sai yake cewa wa ala hada takunu wiladatuhu sana akan wannan zai zaman to haihuwarsa ko dai 252 ko 253 ya kawo illa anna mujiruddin malam mujiruddin ya kawo cewa kaza kaza kaza kaza ya faɗa abinda zai faɗa ya faɗi malamansa sannan ya faɗi ɗalibansa ya faɗi makanatuhu wa sana'u alaihi matsayinsa da malamai suka yaba a kansa da kuma rasuwarsa mun ji cewa ya rasu ina ganin al a bar buhari kamar yana daga cikin malaman da gaskiya suka mutu ba su yi aure ba dan anan wajen ba a faɗi cewa kuma ko cikin littattafan taladin ka koma galibi da wuya ka da an ce maka yi aure yana da mata yana da yara kana haka kawai ake kawo tarjamar sa an gane an yi gwagwarmaya kwarin gaskiyar gaske Allah ya sa mu dace yasa da abinda malamai za su yi na aiki a sun riga sun mana mu yanzu ana buƙatar mu karanta ne sannan in mu yi karatun dan Allah sannan mu ɗauka mu yi aiki da karatun dan Allah na sha faɗa nake cewa ɗalibai wannan karatun da kuke ganin sa na rantsi da Allah duk wanda ya karatu aka je lahira mai tsina ba kakka ɗauka karatu ya yi amfani wallahi bai amfani ba Allah ya shirya da mu to ana ana ana cin karatu ne ai watan shi ake bari in kai karatu a duniya ka tafi lahira mai zama masu babban kira ba kana ganin ya amfani ba amfani ba da haka da abin da ya kamata malamai su yi na aiki gaskiyar magana sun riga sun yi Allah ya saka musu da alheri kuma har gobe malamai suna nan suna ci gaba da aiki to kai tsaye za mu tafi littafi shine sharhu sunna lil imam abi muhammad al-hasan bin ali bin khalaf albarbahari almutawaffa wanda ya rasu da 329 ta haƙiƙ wa ta'aliq abdurrahman bin ahmad aljumaizi wanda yi masa ta haƙiƙi da aka kalmar sharhi idan malamai suka faɗe ta abinda suke nufi da shi shine ƙarin bayani ko kuwa to malam ce alhamdulillahi godiya ta tabbata ga Allah allazi hadana lil islam wanda ya shiryar da mu zuwa ga musulunci za mu ga cewa surorin alƙur'ani guda biyar sun fara da alhamdu suratu fatiha ita ce ummul kitabu da shi ta fara sannan akwai suratu al'an'am alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumat sannan akwai suratu al-kahf sannan akwai suratu fatir sannan akwai suratu sabai za mu ga cewa akwai surorin qur'ani guda hudu da su kuma suke karewa da alhamdu suratul isra'i tana ciki وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سنا أقوي سورة النمل وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها سنا أقوي سورة الزمر وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء sannan akwai suratul safar subhana rabbika rabbil izzati wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin me dalilin da yasa surori guda biyar suka fara da alhamdu hudu suka fara suka kare da shi idan ka hada biyar da hudu ba akwai tara ba a cikin tara ba akwai wuturi ba shine yana nuna wa mutane saƙo na cewa Allah banda kasancewarsa ya cancanta da godiya to haka kuma ya cancanta da bauta shi shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa shi ya sa malamai suka ce daga ran da ka ce alhamdu inda ka san abin da kake faɗa to duk wata sifa ta ta yabo ka tabbatar wa Allah ita sannan ka kore masa sifa ta naqsu shine wasful mahmudi kana siffanta wanda kake yabo bil mahabbati tare da so duk wanda za ka so shi a sama ko ƙasa sanda za ka yi masa reshi ne na san Allah amma san Allah shi a asali shi yasa za mu ga Allah yana cewa na amanu shadda hubban lillahi sannan ma'al mahabbati tare da su wata azi da girmama <coughs> tunda ya zama wasmil mahamudi wato ma'al mahabbati wata azi ka siffanta wanda kake yabo da kuma san shi da kuma girmama shi sannan ka yadda cewa yana da kamala to kamalar Allah za mu ga cewa Allah kamalun ne fi zati sannan kamalun ne fi af'alihi sannan kamalun ne fi asma'ihi wa sifatihi shi yasa za mu ga kowane suna na Allah akwai mutabaka tsakaninsa da aikin da yake idan aka ce ma Allah al-azizu to za ka samu a daidai lokacin bayan izzar da yake da ita kuma yana daga wanda ya ga dama ya soke wanda ya ga dama in an ce alhakimu za ka samu a daidai lokacin bayan kasancewarsa yana da hikima to shi yake yin hukunci kuma ya ɗauki kowane irin abu ya sashi amma mutane a iya samun mutum suna a ce masa aminu di kuma kana kallon shi sai ka ga addu'u dini ne wallahi makiyin addini kaga babu mutabaka tsakanin sadawa da sunan sunan ya yanan shi yana amma Allah ba haka bane duk sunan da ka ga yana da shi to za ka ga Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da shi saboda haka ko mutane su gode mai ko kada Allah ya sa su gode mai shi ya riga ya gama gode ma kansa tunda ya ce alhamdulillah rabbil alamin an riga an gama an gama sannan ya faɗi zarfu zamanin da makanin da ake gode masa wa huwa la ilaha illa hu sai ce lahu alhamdu fil ula wal akhirah al'ula wal akhirah farko da ƙarshe ba duniya da lahira ba ai zaman ko maka zaman duniya da lahira shi ake godewa sannan lahul hamdu fi ne fi samawati wal ardi shi yake da godiya a sama da wa. da ƙasa da kan baka gode mai ba ka ki godiyan to akwai na sama ya eh, sa gode masa in ma ba kai godiyar ba shi ya riga ya gama gode ma kansa subhanahu wa ta'ala da haka godiya ta tabbata ga Allah wanda hadana da islam ya shiryar da mu zuwa ga addinin musulunci an gane to wannan kuma mutum sai ya gode ma Allah Allah ya faɗa addini a matsayin ni'ima al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati shi yasa zamu ga kissar Zaid bin Harisa yace wa istaqulu lil ladhi an'ama Allah alayhi wa an amta alayhi to Allah ya shiryar da mu zuwa ga musulunci ka ha gani fa idan mutum ya rasa addini duk matsayin da zai kai a rayuwa na laran da Allah bai da bambanci da dabba shi yasa sai ka ga mutum ya yi karatun sansu ya kai wani mataki amma in ya rasa addini sai ka ga rayuwarsa sai a hankali yanzu wani ne ya zo wucewa ta abatuwa sai ya ga wani wani dakta ne mutumin indiya digiri uku yake da shi ba amma da ya zo ya ga ana kirkatirka da saniya ta shiga abatuwa ta ki shiga wani ya mame ta ya sumar da ita shi ma yana ganin saniya ta sumar sai faɗi su ba <laughs> saboda yana ganin waye bai kamata ya saniya haka ba saniya da ya kamata gari ya waya a shafa mata a zuba mata ciyawa a yi mata rukuwa ce to saniya za mu tafi don Allah ki taimaka ki bada sa'a <laughs> digirinsa uku ba amma saboda ya rasa addini kawai yana ganin saniya ta sumo shi ma sai suma wai yana ganin ba haka ya kamata ya masaniya an gani wallah ya samu dace a shanin kana ganin mutane sun kai kowane irin mataki da za su kai na rayuwa amma lokacin da ya zama ba su da alaka da Allah da addini sai ka ga rayuwarsu wani lokaci da ta dabbobi ba ta da wani bambanci wallahi Allah ya shirya da mu sannan wa manna alaina Allah ibai na gare mu bihi da wannan addini da haka malamai suka ce idan an ce mannu shine a yi maka alherin da ba za ka iya biya ba ko kuwa da haka sukan ce man yana daga cikin kalmomi da suke wato zawatul arda ta ɗauki ma'anarta da kuma kishiyarta da haka shi yasa za mu ga Allah maɗaukakin sarki yana cewa laƙad manna Allahu alal mu'minina yasa akwai manna ya munnu minnatan sannan akwai manna ya munnu mannan gori la tubtilu sadaqatukum bil manni wal kun ga manna anan gori yamunnuna alayka an aslamu suna maka gorin cewa sun musulunta kullata munnu alayya kada ku mun gorin cewa kun musulunta wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbatta bani isra'il waccan ni'imar da kai mun shi yasa kake goranta min shi ya baka dama ka bautar da bani isra'ila to kun ga nan da ma'anan gori amma yana zuwa da ma'anan ai maka alherin da ba za ka taɓa iya biya ba shi yasa da annabi musa ya daga hannu ya addu'a cewa rabbi shira hadisa da ni wa ya amri wa hali uƙudatan min lisani ya fahu ƙauli wa da'alli wa haruna a kai ushdud bihi azri wa ashriku fi amri kai na sabbiha ka kafira wa nazkura ka kafira innaka kunta bina basira da ya gama Allah ya ce qala qad uti ta su'ulaka ya Musa wa laqad mananna alayka mun maka wani alheri wani lokaci na daban wanda ba za ka iya biya ba haka ya faɗa masa cikin suratul da yace wala qad mananna ala musa mun ma annabi musa da annabi haruna alherin da ba za su iya ainihin wato biya ba saboda haka haka ya faɗa sanda annabi yusuf yan uwansa suka zo قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا Allah ya mana alherin da ba za mu iya biyan shi ba innahu man yattaqi wasbir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsin to wannan shine alheri shi yasa abinda malamai suke faɗa cewa wato anzalna alaikum